الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau wato ranar Laraba. ranar ɗaya ga wata ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma take daidai kenan da goma sha takwas ga watan biyu na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda kuma in Allah ta baraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu ci gaba da gabatar da darasi na daga tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu yau za mu tashi farkon sura mai albarka suratul baqara in Allah ta baraka wa ta'ala ya so muna fata Allah ya mana jagora Allah ya nuna muna abin da ke daidai ya fahimtar da mu daidai din ya ba mu ikon yin aiki da abin da ke daidai malam bismillah hmm. a'udhu billah Allah tabaraka wa ta'ala ya fara buɗe wannan sura da wannan aya wato mai ɗauke da waɗannan harufa guda uku alifun lamun mimun Allah kaɗai ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa ita wannan suratul baqara tana ɗaya daga cikin surori waɗanda suka fara da irin waɗannan haruffa akwai surori waɗanda suke farawa da irin waɗannan haruffa cikin alƙur'ani mai girma to bakara tana daga cikinsu ita ce ma ta farko daga cikinsu malaman tafsirai da magabata sun yi ƙoƙarin su fassara waɗannan haruffa amma ƙarshen al'amari dai akan bar su a bisa Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah kaɗai ya san abin da yake nufi da su ita wannan sura wato bakara sura ce wuce ki ta sauka ne a Madina tana daga cikin surori madaniya bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam komawa shi madina Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan sura kamar yadda muka sani kuma kullum idan aka ce wannan sura madaniya ce to mafi yawan abin da sura take karantar da mu wato shine hukunce hukuncen shari'a kaza daidai ne kaza ba daidai bane hukuncin kaza kaza ne mafi yawa surorin madina abin suke karantar da mu kenan domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shekar 25 ya shekar 23 bayan manzanci kafin ya karba kiran Allah daga ciki yayi 13 a Makka yayi 10 a Madina 13 da aka yi a Makka a wannan lokaci akida kadai ake kokarin tabbatarwa lalle a yadda babu abin bauta bisa cancanta sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne, har sai wajen kusan ƙarshen rayuwar manzan Allah a Makka shekara ta wajen goma sha wani abu, sannan ne aka farlanta sallah, ita kaɗai ce cikin farillai aka farlanta a Makka, amma sauran su azumi, su hajji, su zakka, duk sai bayan an koma Madina, sannan Allah ta baraka wata ala ya farlanta su. Wannan kenan. ababen da aka haramta kuma haramcin shan giya haramcin zina haramcin kaza haramcin kaza su ma wa'annan duk an haramta wa'annan ababe ne bayan komawa madina kenan daga komawa madina ne musulunci ya kafa gwamnati daga komawa madina ne musulunci ya samu headquarter wacce take mazauna gwamnatin musulunci saboda haka ne sai ya gudana a wannan lokaci a madina akwai jinsunan mutane daban-daban kamar jinsi hudu ko zuwa biyar na farko dai akwai musulmi tsintsa waɗanda suka yi imani da Allah da manzan Allah imani na gaskiya su ne musulmi na kwarai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muhajiransu da ansarai ma'ana waɗanda suka yi hijira daga makka da asalin musulmi 'yan madina wannan kenan kashi na biyu akwai kafirai tsinsa waɗanda kwata-kwata ba ruwansu da musuluncin ba sa kuma sha'awar musuluncin ma gaba ɗaya ba ruwansu da shi su ma waɗannan akwai su a madina a wannan lokaci ba abin da suke gaba da shi illa musulunci da musulmi na uku akwai jinsin yahudawa waɗanda suke riya cewa su suna da wani addini su suna nan akan abin da annabi Musa ya zo da shi na attaura hasali ma a wancan lokaci su ne mafiya yawa mazauna Madina mazauna ƙauyukan da ke kewaye da Madina su bano Kainika su bano Nared su bano Mustalik su Kaibara dukkan waɗannan garuruwa ne na Yahudawa a wannan lokaci su kuma suna riya cewa suna nan akan addinin da annabi Musa ya zo da shi addinin attaura sai kashi na hudu akwai munafikai waɗanda su munafikan nan da baki sun yarda sun ayyana su musulmi ne suna dukkanin irin ayyukan da musulmi suke yi da su ake sallah da su ake komi na musulunci amma kuma cikin zukatansu babu abin da ba su ƙauna kamar musulmi da musulunci ba sa ƙaunar musulunci ba sa ƙaunar musulmi akwai su da yawa kuma a madina to kun ga kashe-kashen mutanen da musulunci ya tsuru a idanunsu kenan gwamnatin musulunci irin yadda ta kafi kenan cikin irin waɗannan mutane in kun lura kashin nan guda hudu kashi ɗaya ne na kwarai waɗanda suke musulmi na kwarai kafirai kinni dama ƙoƙari suke su bayan musulunci yahudu da nasara su ma ƙoƙari suke su bayan musulunci to bare kuma kai waɗanda suka shigo cikin musuluncin don su mai illa to ayoyi na cikin wannan sura sai Allah Ta baraka wa ta'ala yake ba mu labarin waɗannan kashe-kashe na mutane waɗanda suke zaune a Madina a lokacin da gwamnatin musulunci ta fara kafuwa don mu ga irin yadda siyasar duniya take gudana kuma tun daga wancan lokaci za ku ji har ila yau haka duniyan nan take a ɓangaren addini addinin musulunci haka yake gudana cikin waɗannan tagitin guda uku akwai makiyan shi a waje wato kafirai kwata-kwata akwai makiyan shi masu nuna suna da wani addini waɗanda suke laɓewa da wani addini yahudanci ko kiristanci to kuma akwai makiyan shi waɗanda suke riya cewa su musulmi ne suke sanya rigar musulunci don su cutar da Musulunci. Allah ya kare mu Allah ta tabaraka wa ala ya ce zalikal kitabu wancan littafin ma'ana wannan littafin wanne kenan wannan Alƙur'ani wanda ke hannunka wanda yake hannuna ɗin nan ka gan shi da kyau to ka lura larai ba fihi babu kokonto cikin shi babu shakka littafi ne saukakke daga Allah babu shakka umarni ne da hani daga rabbul izzati daga Allah yake kai tsaye izuwa gare mu izuwa gare ka izuwa gare ni Allahu akbar kaga tun da farko abin da aka fara nuna ma duk abin da ke cikin alkur'ani ba a shakka komi daga ciki la raiba fihi babu shakka a cike shi babu kokonto cike shi huda kuma shiriya ne shi wannan littafi na alkur'ani lil muttaqin ga masu jin tsoron Allah Allah ka sanya mu ne ashe kenan masu jin tsoron Allah ne kadai alƙur'ani yake zamo musu shiriya wa zakir bil qur'ani may wa id kai wa'azi da qur'ani ga mai tsoron azabar Allah fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ayi wa'azi da qur'ani shi wa'azi yana amfanar mu'minai ne ashe qur'ani shiriya ne ga masu jin tsoron Allah Allah ka taimake mu malaman kira'a suke cewa waɗannan alamomi ga sunan cikin waɗannan aya wasu ɗin ɗige-ɗige guda uku ga sunan da kace ce larai ba sai aka ɗaga uku fi da aka ƙara ɗaga uku me suke karantar da mu alama ce mai nuna tsayawa ka zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ka tsaya kada ka wuce su duka kuma kada ka tsaya kan su duka zaɓi ɗaya ka tsaya ka ce zalikal kitabu la fi hudan lil muttaqin ko zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin cikin su dai ka tsaya a guda daya Allah ya taimake mu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani na mazauna Madina a lokacin kafuwar gwamnatin musulunci sai aka fara da musulmi na kwarai al muhajiruna wal ansar sai Allah ya ce su waɗannan muttaqina dinnan wanda alqur'ani yake kasancewa shiriya a gare su allazina yu'minuna bil ghaibi su ne waɗanda suka yi imani da abin da ba su gani ba sun yi imani akwai aljanna suna dage kuma tukur suna aikin neman aljannar alhali ba su taɓa ganin aljannar ba ba su taɓa ganin wanda ya ga aljannar ba amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce a faɗi musu akwai aljannar kuma su dage su neme ta kuma sun dage tukuru sun sadaukar da lokutansu sun sadaukar da dukiyoyinsu bal sun sadaukar da rayukansu domin neman wannan aljannar wacce ba su taɓa gani ba Allahu akbar sun yi imani akwai wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi musu Allah ya faɗi musu akwai wuta su yi duk abin da za su yi don kare kansu daga faɗa cikin wutar nan ba su taɓa ganin wutar ba ba su taɓa ganin wanda ya taɓa ganin wutar ba amma kullum duk abin da zai raba su da shiga wutar nan sun daddage suna aikatawa suna tsoranta suna nisanta ta nisa ba kusa ba sun yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ya faɗa daga Allah tabaraka wa ta'ala ko da idan su bai taɓa ganin shi ba wa yuqimuna salata kuma suna masu tsaye da sallah suna masu tsaye da sallah tsaye da sallah ba wai dungurawa da kallon gabas ba a san menene sallar ya ake sallar menene farillanta menene sunnoninta ya take ɓaci ya ake gyara ta ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar to a yi ta haka wannan shi ake kira tsaye da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kan mimbari ya hau yayi sallah ya ce masahabban shi sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gana ya sallan nan ko kamar yadda kuka gani ke yin sallah shi haka kenan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sallah ita ce sallah duk sallar da ta zo ba yadda manzon Allah ya koyar ba sallah ba ce ba wata rana wani mutum ya zo a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana zaune mutumin nan ya sallah ya gama ya zo ya gaida manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko ma ka sake sallah baka yi sallah ba ya sake komawa ya sake maimaita sallah ya dawo manzon Allah ya ce sake sallah baka yi sallah ba sai da aka yi haka sau uku ko sau hudu sannan mutumin nan ya ce ya manzan Allah ba zan iya kyautata sallah fiye da haka ba koya mani sai manzan Allah ya koya mishi yadda ake sallah ga yadda za ka in ka tsaya sai ka natsu ka yi ruku'u sai ka natsu ka ɗauka ko sai ka natsu har dai zuwa ƙarshen sallah sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi da ka mutu kana irin waccan sallah taka da za ka haɗu da Allah ba ka yi sallah ba subhanallah ashe haga sallar sai yanda manzon Allah ya koyar ita ce sallah duk sallar da ba yanda manzon Allah ya koyar ba sallah bace ba domin Allah bai karbe ta ba babu lada to a dage a koyi sallah irin yanda manzon Allah ya koyar da sallah sallallahu alaihi wa sallam wa mimma razaqnahum kuma daga cikin abinda muka azurta su da shi yunfiquna suna ciyarwa suna ba da zakka ta wajibi suna ba da abin da yake sadaka ta taɗawu'i suna yi daga cikin abin da muka azurta su da shi suna wannan su ne mumine na kwarai wallazi ne yi uminuna bima unzila ilaika kuma su ne waɗanda suka yi imani da abin da aka saukar a gare ka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ne suka yi imani da alkur'ani suka yadda alkur'ani la raiba fihi babu shakka babu kokonto cikin shi duk abin da ya zo daga Allah yake sun yarda da wannan sun mika wuya duk umarnin da ya zo cikin alƙur'ani sun yarda za su bi dukkanin hanin da ya zo sun yarda za su hannu wa ma unzila min kuma suka yarda da littafan da aka saukar gabaninka sun yarda a taura littafin Allah ne wacce Allah ya saukar ga annabi Musa alaihi salatu wassalam ba su karyata ba su yadda injila littafi ne saukakke daga Allah wacce Allah ya saukar ga annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam ba su karyata ba sun yadda sahufi Ibrahim sun yadda zabura littafai ne waɗanda Allah ya saukar daga cikin dukkanin annabawa babu wani da suka karyata la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba mu ware ɗaya daga cikin manzanni muka kinnikin yaddanmu da shi ba dukkanin su mun yarda da su ba mu ware ɗaya daga cikin littafan da Allah ya saukar muka ce ba mu yarda da shi ba dukkanin su mun yarda da shi wa bil akhirati kuma dangane da ranar lahira kam hum yuqinuna su masu sakankancewa ne masu mika wuya ne masu yadda tana zuwa ne da haka sun tittille suna aiki domin neman tsira a wannan rana don sun yarda za ta zo sun amince tana tafi. suna ta iya ƙoƙari da dukiyoyinsu da jikunansu domin tanadin zuwan ita wannan rana Allah ce to waɗannan ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan fa suke akan shiriya wacce ta zo daga ubangiji wannan ita ce shiriya daga ubangiji duk wanda Allah ya shiryar to zaka same shi a cikin zirin irin waɗannan mutane wa ula'ika humul muflihun kuma tabbas wayannan su ne masu san babban rabo duniyar su da lahirar su ya Allah ka sa ne Allah ka sanya mu cikin wannan Allah ka taimake mu kun ga addinin musulunci ko musulmi ba su ware ɗaya daga cikin annabawa suka ƙiyarda da shi ba saɓanin sauran addinai saɓanin waɗansu addinai waɗanda ta ko ina sai ka samu gunugunu da cikociko da cimaniya wani malami yake cewa an taɓa tara taro na duniya na addinai conference akan abin da ya shafi addinai wai ana lalubo wata hanya za a bi addinai a samu zama lafiya addinance a daina samun rikice-rikice abin da ya shafi addini kun san 'yan zamani suka dinga jifa baƙaƙen maganganu musulmi ne 'yan ta'adda musulunci ne 'yan ta'adda masu kaza masu kaza jihadi ake an yada musulunci ne da ƙarfin to da tsinin mashi da kaifin takobi da wane ne da tashin hankali haka ake gani har ila yau ko musamman 'yan duniyar mu na yanzu duk sharid aka kwasa a dora kan musulunci da musulmi sai kuma a cewa musulmi ne an kirkiri wasu wasu 'yan alka'ida da sunan musulunci sun hana musulmi sakat wai ko musulmi ne an kirkiri wasu wasu ashabab su ma ana cewa wai musulmi ne ko ba wanda suke yaƙa sai musulmi an kirkiri wasu 'yan boko haram su ma an ce wai musulmi ne ko ba wanda suke yaƙa sai musulmi haka dai ga sun duk inda ka je aka samu waɗansu ƙungiyoyi ne na 'yan ta'adda kuma suna kiran kansu da sunan musulunci don a ɓata musuluncin suna to irin wannan taro aka aka dinga kawo irin waɗannan misalai wani mai hikima daga cikin malaman musulunci ya ce to yana tambaya guda uku tambaya ta farko duk wanda ya yadda annabi musa alaihi salatu wassalam annabin allah ne littafin da annabi musa ya zaune shi na attaura saukakken littafi ne daga allah ya ɗaga hannu cikin ɗakin taro tun daga yahudawan da musulmin duk gaba ɗaya kowa ya ɗaga hannu mu ma musulmi mun yadda annabi musa annabin allah ne littafin attaura littafi ya saukakke daga allah ko ba mu yadda ba mun yadda ita to tambaya ta biyu wanda ya yadda annabi isa alaihi salatu wassalam annabin allah ne bawan allah ne mutumin kirki ne littafin injila wacce Allah ya saukar mashi littafi ne saukakke daga Allah duk wanda ya ji da wannan ya ɗaga hannu aka ɗaga hannu har mu musulmi muka ɗaga hannu mun yadda annabi isa annabin Allah ne mun yadda littafin da annabi isa ya zo da shi na injila saukakken littafi ne daga Allah ko ba mu yadda ba mun yadda ita to shi kenan wanda ya yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ne manzan Allah ne littafin da ya zo da shi na alkur'ani shi ma ya ɗaga hannu ai a ɗakin taron nan kakaf babu waɗanda suka ɗaga hannu illa musulmi yahudawa suka noke ba su ɗaga ba kiristoci suka noke ba su ɗaga ba ma'ana ba su yadda ba eh, to ga ai eh, Allah ta nuna eh, gaskiya ta bayyana ashe mu musulmi min fi kowa son zama lafiya mu mun yadda da annabawanku mun yadda da littafan da Allah ya ba annabawanku ku ne ba ku yadda da namu ba ba ku yadda da annabinmu ba ba ku yadda da littafin da ke hannunmu ba to ina kuma za ku ce mu ne 'yan ta'adda mu ne marasa sun zama lafiya kamar yadda muka yi imani da naku kuma ku yi imani da namu mana ina fata an fahimce ni shin mutum ne ya zo gidanku sai ya ce bai yadda da babanka ba a bai yadda babanka mutumin kirki ba ne bai kuma yadda da ka ba ba mutum ne kirki ba ce amma sai ya ce to kai ya yadda da kai kai yaro ne mutumin kirki na kwarai ka zo ka haɗa kai ku tafi tare da shi sai ka biye mashi na'am ka biye mai to mutumin da ya ce bai yadda da annabinka ba bai yadda da tafi da annabinka ya zo da shi ba bai yadda da addininka ba kwata-kwata shi bai yadda da shi ba an gani ko sai kuma ya ce wai kuma kai ne ba ka son zama lafiya don ba ka zo ka goyi bayan shi akan wannan abin ba shi kun kenan ba mu ba ne 'yan ta'adda su ne 'yan ta'adda wa'annan ababen da ake kirkirowa ba mu yadda musulmi ne ba 'yan alƙa'ida 'yan isis 'yan boko haram 'yan al-shabab da sauran ire-irensu ko suna kiran kansu musulmi ba aikin musulunci suke yi ba na sha faɗi mana in an ce jihadi to kalli irin irin waɗannan gurare inna waɗannan mutane suke jihadin da in alƙa'ida da Al-Shabab, da in wane ne duk tarkatar tattara su babu inna suke jihadin su cikin musulmi sai ƙasashen musulmi su ne siriya su ne iraki su ne eh, abin nan somaliya ko ba haka ba ka je da bam cikin masallaci cikin masallata ka saka bom bom ya tashi musulmi sun mutu kuma ka yi kabbara ka ce ka yi jihadi haka ake jihadi wani irin jihadi ne wannan haka ba jihadi ba ne in jihadin ne me zai hana a tafi inna arna suke a ji a yaƙe su na sha faɗin wannan to dukkan waɗannan ƙungiyoyi ba wanda suke kashe sai musulmi sannan kuma wai shi ne suke jihadi ashe haga ba jihadi bane ko da sun kira kansu musulmi to ba aikin musulunci suke yi ba kashe musuluncin suke yi kashe musulmin suke yi Allah ya kyauta Allah ya ba mu dacewa to wannan shine kaso na farko na mutanen Madina musulmi na kwarai a lokacin kafuwar gwamnatin musulunci kaso na biyu kuma suwaye kashi na biyu na mutanen da ke birnin Madina a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi hijira ya koma Madina sanda gwamnatin musulunci ta kafu shine Allah yake ba mu labarin su su ne kafirai tsuntsa inda ba ruwansu da musulunci ba ruwansu ma da kowane addini suna kan addininsu na gargajiya na bauta ma gumaka wasu ma ba su yadda ma akwai addini ba Allah ya ce innal ladzina kafaru to lallai kam su na kafirta sawa'un alaihim duk ɗaya ne a gare su a an ka yi musu gargaɗi am lam zirhun, ko ka ƙyale sun ma baka yi musu gargaɗin ba la umar ba za su imani ba dai Allah ya san ba za su yi imani ba, haka Allah ya halice su don wuta aka yi su, subhanallah. لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يسمع لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أرلوا Allah ce da yawa muka halicci waɗansu mutane da aljanu don wuta muka yi wasu suna da zukata don zukata kam amma ba sa fahimtar gaskiya da zakata bakar zuciya ce suna da kunnuwa ba sa jin gaskiya suna da idanuwa ba sa ganin gaskiya yadda ka san idanun mota haka suke mota ce ga idanuwa kwala-kwala amma sai ta faɗa kwalbati ta faɗa rabi <laughs> ko ba haka ba ne to haka idanuwansu yake ba sa ganin gaskiya Allah ya ce ula'ika kal an'ami su kam kamar dabbobi suke Allah ya ce a balhum arallu sun ma fi dabbobi bacewa duk dakikancin jaki to gane jaki da su duk dakikancin da ake cewa jaki aka ce jaki dai ai iya da kiki kenan ko to har gare jaki da irin waɗannan mutane dan wuta aka yi su dan me domin khatamallahu ala qulubihim Allah ya kulle zakatansu wa ala sam'ihim Allah ya kulla jinsu wa ala sarihim gishawa kuma an sanya wata mallubi an lulluba idanuwansu ba su ganin komi wala kuma azabun azim azaba mai girma ta tabbata a gare su ta duniya da ta lahira alaka kare mu to su haka Allah ya yi su dan wuta aka yi su sun mun bukumun umuyin wahum la yaqilun makafi ne bebaye ne kurame ne ko ba su da hankali duk wanda Allah ya batar to ba ka da wanda zai iya shirye da shi na caye mana misali bari maimaita yanzu a ce ga wani mutum can a ce mutumin nan kurma ne dilin dilin bai jin komi makaho ne dilin dilin bai ganin komi sannan kuma tare da wannan mahaukaci da tuburan sai a baka wani sako ka isar da sakon nan gare shi ka je ku tattauna ku yi hira ka faɗi mai wata magana muhimmiya ya fahimce ka ka fahimce shi dan yi tunani ya za ka yi da shi dan yi tunani ya za ka yi da shi in dai kai magana to ai kurma ne bai ji in kai ta kurame da hannu to ai makaho ne bai gani in ka taɓa shi mahaukaci ne duka zai kawo <laughs> ya za ka yi irin wannan ba ka yi da za ka yi da shi to duk wanda Allah ya dode ya batar yadda ka ga wannan mutum haka Allah siffanta su mun ba kuma umin ba kuma la akiluna ba su da hankali kuma Allah ka kare mu Allah ka kare shirye da mu duk wanda Allah ya kulla zuciyar shi ya kulla jin ya kulla ganin to babu shakka ya tinkari azaba mai girma duniya da lahira su ne kafirai kashi na biyu kenan da aka gangara kan kashi na uku su ne munafikai su ma suna da ɗan dama a cikin garin madina zuwa manzan allah sallallahu alaihi wasallam an da su ba su shigo musulunci kai tsaye ba amma dai suka sakaya da baki suka bayyana su musulmi ne amma cikin zukatansu ba abin da suke kyama kamar musulmi da musulunci sai allah ya ce me Allahu akbar Allah ya ce wa minan nasi akwai wasu kuma daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa'in suke cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar lahira mu ma musulmi ne mun mi wuya mun bi amma me wa ma hun bi mu'minin wallahi ba mu'minai bane karya suke imanin baka ne bai kai zuci ba yuqadi'una Allah suna yaudar addinin Allah suna yaudar addinin Allah su bayyana da baki su musulmi ne amma bai kai zuci ba wallazina amanu kuma suna yaudar masu imani nuna musu cewa tare muke da ku mu ma tare muke amma wa ma yaqda'una illa anfusuh ba kowa suke yaudara ba illa kawunansu domin sakamakon yaudara zai yana koma kawunan su ne wa ma ya shi'urun alhali su ba san haka ba su suna ɗauka kansu masu wayau ne suna ga kamar su sun yi hikima sun tsaya baina baina saboda haka suke cutar da kawunansu ba su san cutar da kawunansu ne suke yi ba abin nan da suke bayyanawa na cewa su musulmi ne ba zai amfane su ba ko ba ma ya amfana su ƙara ma cutar da su yake yi ƙara cutar da su yake yi domin Allah ya san su ba musulmin ba ne an gani akwai ire-irensu a birnin madina lokacin da musulunci ya kafu akwai shugabansu abdullahi bin ubay bin salul shi ne kusan shugaban sananne wanda aka ayyana akwai ire-irensu waɗanda ba a ambata sunayensu ba amma dai suna nan suna nan sai ma kunshe a cikin mutane a madina a wancan lokaci shi ko abdullahi bin ubayy bin salul malamai suka ce asalin munafincin shi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau hijira daga makka zuwa madina yana daga cikin manyan mutane a madina har ma an yi shirin za a naɗa shi wata sarauta mai tsoka za a ba shi wani matsayi ana cikin shirye-shiryen wannan ne al'amarin hijirar Manzan Allah ya zo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya so Madina shagali da murna da musulmi suke yi na zuwan Manzan Allah Madina sai su aka mantar da su ma tunanin wancan naɗi saboda haka sai shi ɗan ya ruwaita mai Manzan Allah ne sallallahu alaihi wa ya sabbaba mashi rashin samun wancan matsayi ya hana ki samun wancan kujera wannan ne sai ya sa sai ya kullaci abin a zuci amma kuma tunda mutane yake so in ya fito ya bayyana wannan karara ko mutane ba za su goyi bayan shi ba domin mafi yawan mutanen ba su amshi musulunci saboda haka sai ya bar abin a zuciyar shi shi ma dai ya bi ta baka na baka ta ciki na ciki sai abin ya zama mai alaƙaƙai in gane wannan ko eh wannan shi ne asalin munafincin shi to da sauran ire-irensu masu irin waɗannan matsaloli da yawa Allah ta baraka wa ta'ala ya ce suna yaudar addinin Allah suna yaudar sauran ƴan uwa mu'mine amma sakamakon yaudar nan ba kan kowa yake karewa ba sai a kawo nasu amma ba su san haka ba domin munafiki kullum yana cutar da kanshi ne yana kona kanshi ne bai sani ba ko babu yanda za a yi ko ba daɗe ko ba jima wallahi sai Allah ya tona asirin shi sai ya bayyana

alamomin da za a fahimce su da shi fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai ciwo fa zadahumullahu marada Allah ya ƙara fama musu wannan ciwon domin akwai ciwon ganin kyashi da ƙoƙarin sai ya taɗe na gaban shi a cikin zuciyar munafiki to shi kuma Allah Ta baraka wata ala bai ba shi cin nasara Kullum taɓar da shi yake don a ƙara mai ciwo a kan ciwo kuma banda wannan kunci da damuwa wanda zai dame shi a wannan duniya walahum azabun alim kuma gobe kiyama yana da azaba mai raɗaɗi ma kanu ya kazibun sakamakon ƙaryata wadda suka yi wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi sai sanda ake jan hankalin munafikai ake musu wa'azi ana kada ku zamo mabannata a bayan ƙasa ku gyara imaninku ku zamo mutanen kirki ku zamo na kwarai. ƙalu sai su ce inna ma na hannu musulmi ai dama ai mu mutanen kirki ne duk abin da muke muna yi tsakani da Allah gyara muke nema gyara muke nema abin suke inkari kenan ala ku saurara ku ji innahum humul mufsidun lalle su din nan su ne maɓannata walakin la yashur amma ba su san Allah ya gane su maɓannata ba ne ba ba su san asirinsu zai tonu ba har ma wa iza qila lahum wa iza da lahum aminu kama amanan nasu duk da aka ce musu ku yi imani ku kyautata imaninku kamar yadda sauran mutane na kwarai suka kyautata imaninsu qalu sai su koma waje ɗaya suna cewa a nu'uminu kama amana sufaha'u yanzu kurin sai mu imani da irin abin da waɗannan wawaye suka yi imani da shi sai mu mika wuya a jamu kurin garara ala ku saurara ku ji innahum humu sufa su din nan su ne wawaye walakin la alamun amma ba san haka ba su ne ma musulmin kwarai kallon wawaye ba su san su ne wawaye ba da haka kullum munafiki gani yake shi mai wayau ne shi mai dabara ne shi mai hikima ne amma kuma kullum cikin tashin hankali yake tashin hankalin shi kada asiri ya tono ya san in asiri ya tura tun daga duniya ba zai ji daɗi ba banke-banken shi kuɗa-kuɗai shi ya zai yi kada a gane shi munafiki ne kada a gane abin da ya ƙulla kada a tono abin da ya rufe ko ba haka ba ne da haka ko a rayuwar duniya baya cikin kwanciyar hankali baya cikin hayyacin shi domin kullum ƙoƙarin shi rufe abin da ya ƙulla baya son wani ya je baya son wani ya gani haka zai ƙara rayu a wahalce wajen ƙoƙarin rufe munafincin shi kuma gobe kiyama ya tashi cikin waɗanda suke masu tafiya wuta ina wawa kamar wannan babu kuma abin da yake na munafincin nan ba lada ba la'ada ko kabo ba a bashi haka kurin yake yi yana kuma ta wahalar da kai shi kuma wannan kullakullan kullen munafincin bai hana Allah yi abin da yake so ya yi a gani haka kurus shi ke wahalar da kai shi Allah ya kyauta Allah ya ce mai الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يأمرون أولئك أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم Allahu akbar Allah ya ce wa idza laqul ladzina amanu siffofin munafikai duk sanda suka haɗu da masu imani na kwarai qalu amanna yace ai mu masu imani ne mun yi imani duk sanda suka fito suka haɗu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Ali suka nuna ai mu ma na kwarai ne ai mu ma tare muke da ku ai alkhairi ya zo mun ji daɗin zuwan zuwan ku garin nan amma wa iza khalau ila shayatinihim sanda suka koma wajen su wajen iyayen gijinsu wajen yahudawan madina wajen sauran kafirai waɗanda ba ruwansu da musulunci ita ce ka shirin shirinku inna ma'akum muna nan fa tare da ku bamu mu bakku ba eh da kuka ga mun shiga cikinsu muna kaiwa muna komowa inna ma na hannu mustahzi'un izgili muke musu ba da gaske muke ba leƙen asirin su muke subhanallah Allahu yastahzi'u bihim Allah yana maida musu mummunan izgilin su dan gashi kuma a tona asirin su gashi a ta warware kullun su ka gani wa yamudduhum fi tughyanihim amahun kuma yana kyale su a cikin shishigin su suna masu ɗimuwa sun saki hanya sun saki layi sun kama daji amma ba su sani ba suna ta ɗimuwa Wula wula'ikan lazina tarawar lata bil huda waɗannan fa su ne in suka sai makansu ɓata da shirya. Allah ya shiryar da su ya ba su hanyar shirya ruwa-ruwa amma suka miƙa shiryar na suka tsawo ɓata ba ma rabi har tijaratuhum to irin wannan kasuwanci na suku ai bai yi riba ba wa ma kanu muhtadi ko ba su kasance shiryayyu ba Allah ya kyauta kun gane misalin kuwa bari in muku misali da Hausa a ce wani mutum ne ya shuka masara a gona masarar ta fito ta kama ta yabanya to sai bai da kudin taki Ka san ko masara sai da taki masara ta dan soma nuna alamun tana buƙatar taki to maimakon ya samo takin ya zo ya sa sai ya samo wani mutum sai ya zo ya sai da ya banyar da gonar gaba ɗaya da gonar da ya banya sai ya sai da sai aka ba shi kuɗin shi sai ya je sai ya so taki sai <laughs> dama mai dame shi ai sayan taki zai yi ko ba haka ba sai ya so taki ya ci riba a wannan kasuwanci na shi <laughs> eh, me yake nan ya yi hauka to haka munafiki yake in gane wannan kullum mahaukaci ne dama ai wannan yabanyar da ya ga tana bukatar taki ita zai samu takin a gonar da ya shuka yabanyar to sai haɗa da gonar da yabanyar sai ya saida dama kuɗi yake nema ya sau taki da aka ba shi kuɗin kuma sai ya sau takin sai me zai yi da shi ka gani ya yi aikin banza to kullum haka munafiki yake aikin banza yake da haka Allah ya ce fama rabbi har tijaratuhum kasuwancin su bai riba ba mutumin dai da Allah ya baya ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu tare da manzon Allah ya yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi yaƙi ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma duk da wannan ba da gaske yake ba imani bai shiga zuciyar shi ba ya mutu yana kafiri kuma ya tafi ta gobe kiyama ina taɓewa da rashin cin nasara game da irin wa'annan mutane ashe wannan shine koma baya mutumin da ya nuna shi musulmi ne yana tare da musulmi ya sha wahalar sallah ya sha wahalar azumi ya yi kaza ya yi kaza amma duk a banza ba lada ba don Allah ya yi ba ina taɓewa ina rashin cin nasara ta kai kamar wannan wallahi babu da haka ma Allah ya misalta su kamar wani irin misali masaluhum masaluhum kama salil ladhi sai Allah Ta baraka wa ta'ala ya buga waɗansu misalai guda biyu A kan yadda munafiki ke tafiya a doron wannan duniya masaluhu misalin na farko kan masalin zai sauka da nara kamar misalin mutumin da ke tafi ne cikin duhu sai ya haska wuta mu ɗauka sai ya kuna torchlight sai ta kama falamma ra'at ma haulahu sanda haske ya kama ya ga gefe-gefen shi ya ga abin da ke kurkusa da shi zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da wannan haske ta wuce layar ce sai gulab ya mutu sai ta ɗauke wa tarakahum fi zulumatil la yabisun aka kyale su a cikin duhu ko tafin hannunsa ba sa iya gani haka munafiki yake sanda yake kulle-kullen munafincin shi a lokacin yana ganin yana da wani sarari akwai wani abu da zai iya samu in ya gama kullawa kuma sai abin ya zo sai ya taɓarɓare sai ya taɓe abin ya cikin duhu sai ya koma bai san a tona asirin abin da ya kulla na munafincin nan in kuma kun fahimta misali na farko kenan Allah ya ce sun mu sunmun kurame ne bukumun bebaye ne umuyin makafi ne bahum la yarji'un babu yanda za a su dawo kan hanya ta kwarai subhanallah kurma bebe makaho ya ɓata hanya ya za a ka iya shiryar da shi ya dawo kan hanya ta kwarai ta wata hanya za ka bi babu za mu samu wata ayar na ga aka ce fahim la aqilun ko ba su da hankali kurma ne dulum makaho ne dulum bebe ne bai iya magana sannan kuma ya taho za shi gida sai ya ɓace hanya ya kama wata hanya ta daban ta ya za a iya dawo shi kan hanya ta kwarai babu to haka munafiki yake ko kuma misali da biyu kamar me عليهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يقال البرق يقطع أبصارهم كلما كلما إن الله Misalin su na biyu, au ka مثال سنبي أو كصيب sama'i. Ko koko kamar wani girgije ne wani hadari ne wanda yakan kama a sama fihi zulumatin yi duhu yi baki kirin wara'adun ga tsawa ana kwantalawa wa barakun ga walƙiya tana wurkitawa ga wanda yake tafiya cikin ƙungurmin daji ya tsinci kan sha irin wannan yanayi sama ta yi baƙi ƙirin ta yi duhu ga tsawa ga walƙiya ya ji alona a sabihun fi azanihim suna sanya ‘yan yatsu a cikin kunnuwansu minan tsawa ke tsananin ƙarar tsawa ga mutumin da yake cikin daji cikin kungurmin daji ya tsinci kanshi a irin wannan yanayi yadda tsananin ƙarfin tsawar ta kai sai ya doda kunnen shi hazar lamau don tsoron mutuwa ya kake tsammanin fargaba da ɗarɗar da tashin hankali a gurin irin wannan in ka tuno irin wannan to kullum munafiki haka yake cikin al'umma yana jin tsoro yana ɗarɗar kada abin da ya kulla na munafinci na asiri ya tonu ba kullum ƙoƙari shi kada fa asiri ya tono kada abin nan da ya ƙulla mutane su gane haka yake cikin jama'a tsartsar yake duk inna wata kalma za ta gito ta gaskiya to tunani yake kama asiri zai tono an gane wannan ko tunani yake kada asiri ya tono tsartsar yake yi kamar wanda yake cikin irin wancan yanayi Kullum yadda wancan yake sa hannu a cikin kunnen shi yake dodewa don jin dan tsoron mutuwa shi ma kullum kokari ke ya daddanne ya tattoshe kullakullan da ya kada ya tashi kada ba mai tashi maganganun da ya kulla ayyukan da ya kulla na munafinci to kada fa wani abu ya biyo ba a gane kullum haka yake wallahu muhiddin bil kafirin Allah yana kewaye da aikin kafirai ko ba dade ko ba jima sai Allah ya balla datse sai al'amari ya tono ya kadul barqu ya kakabo absarahum dan tsananin hasken walƙiyar tana kusa da ta tafi da ganinsu kamar yadda walƙiyar nan take da ƙarfi yadda in ta wulkita sai ta kusa ta makantar da mai gani to haka ƙarfin gaskiya yake akan aikin munafiki da ya ƙwaƙwalla duk sun da gaskiya ta zo sai ta yi falau ya ta tona asirin sai asiri ya tono kullama ara alahum mashaw fihi ta sanda ya samu dan haske ya samu yar dama sai ya ci gaba da tafiya wa iza azalam alaihim qamu in kuma duhu ya dawo riya ta wuce sai ya tsaya cik haka munafiki ta sanda ya ga kamar ba a fahimce shi ba ko an dan yadda da shi an dan bashi wata dama mashau sai ya ci gaba da kullakullan shi wa iza azlama in kuma ya ga za a gane duhu ya zo kamu sai ya tsaya cik kamar ba shi ba an gane walau sha Allah ai inda Allah ya ga dama la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da ya tafi da jinsu kuma da ya tafi da ganin su Allah tabaraka wa ta'ala inda ya so yana iya wannan malamai suka ce fi'ilan a aikace inda Allah ya so da munafiki da ya kulla munafinci sai ya kurumce sai ya makamce gobe a gauri zai yi da sai Allah yake makamtar da zuciyar sai zuciya ta shi. ko da ga ganin ido su ido ya kasance bai da tasiri inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komi alaka kaddara cikin ikonka kada ka zama da mu munafikai ya Allah ka kare mu daga sharrin munafikai da munafincin su Allah ya kiyaye kun ga kullun nake cewa wato shi mutum a jikin kanshi yana da idanuwa guda biyu ga su ake kira albasaru albasaru wa'annan idanuwa na jikin kai to banda su akwai wani ido kuma guda ɗaya wanda shi kuma ake ce mashi albasiratu ake ce ka aiwa na mutum ne mai basira to basira wani ido ne wanda ba basaru ba ina wannan ido yake shi kuma yana can ne cikin zuciya da shi ne mutum yake hango abin da zai je ya zo idan da ke zuci yake kira basira ido ko da ke jikin kai yake kira basaru an fahimci wannan ko to idan wancan ido da zuciya basira ta makamce to waɗannan ba su da tasiri da haka wani bahaushe ya ce zuciya in ta makamce to gani ido bai yi fa'ida ba an gani hannansa alqur'ani ma yace fa innahu fa innahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'amallati fi sudur fi sudur ku sani ba wa idanuwa ke makamcewa ba a ce mutum ya zama makaho a zuciya ce take makamcewa sai ya zama makaho in ta makamce to komi ya lalace an gane wannan ko waccan ido na zici shi ke hango ma abin da zai je ya zo in na yi kaza kuwa kaza fa yana iya faruwa kaza ma zai iya faruwa ina fata an gane da wani ido kake hangowa da zici ake hangowa a ce akwai hangen nesa ba wannan idan bane yake hango maka nesa wancan ido na zici ne ke hango maka nesa wannan ido na jikin kai bai da tasiri bai da amfani sai in akwai haske shiga cikin duhu ka ta gwaggwala ido Daga za ka gani bai da tasirin komai sai ya samu haske haske shi ne abokin tafiya shi to wancan ido shi kuma na zici shi ko bai da tasiri bai da amfani sai ya samu ilimi shi ne hasken shi ilimi ne ke mai jagoranci sai ga ya hango abin da zai je ya zo na gaskiya an fahimci wannan ko? to wannan shi ne. Allah ka haskaka mana zukatanmu Allah ka haskaka mana zukatanmu kullum nake ba ku labari wata rana wani makaho ya zo ya ɗebi ruwa zai yi ɗahara wani mutum yana kwance a gindin wata ceɗiya, to makahon sai ya bi ta ƙofar masallaci sai ya wuce zai nufi inda ake shiga bayi a yau ɗahara wannan katon faɗi yake kai makaho ka wuce ƙofar masallacin makaho na ce ka wuce ƙofar sai makahon ya ɗaya ya ce wai ɗahara zan yi na wuce inda zan yi ɗaharan ne sai ya shiru ce bawan Allah ɗahara zan yi kofar da za a yi ɗahara na wuce gurin ne sai ce ai ɗahara ce ban sani ba sai makahon ya ce makahon ban za makahon wani ashe shi ne makahon eh, shi ne makahon tunda bai san ɗahara ba <laughs> Allah ya kyauta to waɗannan su ne kashe na uku daga cikin kashe-kashen ma'ana mazauna madina lokacin da gwamnatin musulunci ta kafu kun ji irin kulle-kullen munafikai da kuma irin suka dinga musulunci da musulmi kulle-kulle tun a wancan lokaci to wannan fakamin na faɗa har yanzu har gobe har jibi musulunci yana fama da irin waɗannan musulunci yana nan tare da irin waɗannan kashe-kashe da suke makiyan shi ne na cikin gida sai sa ciki a ba san ci gaban shi duk irin kullun da za su yi musulunci a takura shi ya zama koma baya za su yi Allah kyauta Allah ta baraka wata haƙari shirye da mu Allah ka nuna muna gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna muna bata bata ne ka ba mu ikon guje mashi ana nuna lokaci yayi ya kamata mu dakata a nan sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu darasi na gobe sai mu dora daga inda muka dakata muna ba da haƙuri ga 'yan kurakuran da aka samu musamman rashin farawa da wuri wa'annan akwai dai 'yan larurori in Allah ya so kuma za a gyara muna fata Allah ba mu ikon gyarawa Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shirye da mu ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ya ba mu ikon guje mashi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba kasar mu lafiya zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama kada mu kosa kada mu gajiya duk sanda za mu addu'a mu roki Allah ya ba mu aljanna tafi komi daɗi tafi komi muhimmanci in ka same ta to karsa komi ma wallahi ba karsa komi ba in dai an samu aljanna to in ka rasa komi ma to ba ka rasa komi ba ita ce komi ɗin, Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka kaddara mu shiga aljanna gobe kiyama mazan mu da matan mu yaran mu da manyan mu ƴaƴan mu da jikokin mu iyayen mu da kakannin mu ƴan uwan mu da dangin mu aminan mu da makwabtan mu ya Allah ka ba mu gidan aljanna gobe kiyama Allah ka yafa kurakuran mu ya Allah Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka sa albarka take ka biya muna ya Allah Allah ka san masu bar addu'a gare mu ka san bukatunsu ya Allah ka sa albarka take ka biya musu ya Allah Allah ka sada mu da alkhairi duniya da lahira ya Allah ya Allah kai ka umurce mu a cikin littafin ka mai girma mu roke ka kai ne kai alkawarin amsan munar addu'o'in mu ya Allah mun tabbata baka saba alkawari ya Allah gashi muna roƙon ka da ka umurce mu ya Allah ka biya mana bukatunmu kamar da ka alƙawari ya Allah mun tabbata baka saba alƙawari ya Allah Allah ka amsa muna Allah ka amsa muna Allah ka amsa muna Allahumma rabbana atina nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa mawlaha faghfir lana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وتقبل منا إنك أنت الأب الفاتح